daga nan birnin washington a gundumar columbia sashin hausa na murya amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25 31 da kuma 60 a jamhuriyar nijar za ku iya kama mu a tashar viewer africa da ke birnin yamai akan mita 102.5 haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da fm noma da dalil fm da kuma kwanni a wato niyya a birnin kwanni a duk a jamhuriyar ta nijar sannan muna nan yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu saurare barkanmu da dare da fatan kun wuni lafiya Muhammadu Lalo ne tare da Nazir Ahmad Hausawa ke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya Nijar wato uku da rabi na yamma kenan a nan Washington DC a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da matsalar satar mutane domin neman kuɗin fansa ta yi kamari a najeriya rundunar 'yan sanda ƙasar ta ce tana samun nasara yayin da aka kaddamar da wani sabon barikin 'yan sanda a jihar niger kamar kuma yadda watakila kuka ji a wasu rahotanninmu da suka gabata shugaban najeriya muhammadu buhari ya ba da umarnin a binciki sakataren gwamnatin tarayya da duk wani jami'in gwamnatinsa da ake zargi da badakalar cin hanci da rashawa to yau kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku idan muka buɗe layukanmu shin ya kuke kallon wannan al'amari na umarnin da shugabannin najeriya ya bayar na a binciki duk wani jami'in gwamnatinsa lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma fa duka sai kun sha labaran duniya. Masu sauraro barkanmu da warhaka. An harba jakadan kasar Rasha a Turkiya a Ankara babban birnin na Turkiya a yau Litinin. mai magana da yawon ministan harkokin wajen rasha maria zakharova ta tabbatar cewa andrei karlobi ya rasu a yau sakamakon ciwukan da ya ji zakharova ta ce a yau a ankara sakamakon hari da aka kai wa jakadar rasha a turkiyya andrew karlob ya ji raunuka da suka yi sanadiyar mutuwarsa kuma mun tabbatar da abin da ya faru a matsayin aiki ne na ta'addanci harbin ya faru ne a yayin da karlob ya halarci wani taro da ofishin jakadancin na rasha ya dauki nauyin gudanarwa na nuna hotuna mai taken rasha kamar yadda 'yan turkiyya ke kallanta. kamfanin yada labarai na ap ya ce ɗaya daga cikin masu ɗaukar hoton yana wajen a yayin da al'amarin ya afku kuma ya ce wani mutum sanye da rigar, rigar kwat da kuma tai ya yi kabara sannan ya yi harbi akalla sau takwas kwamitin sulhuwar majalisar ɗinkin duniya ya rattaba hannu akan wani ƙuduri na tabbatar da girki masu saka ido na gaggawa a majalisar ɗinkin duniya a wuraren da a da 'yan tawayen gabashin aleppo ke rike da su a siriya wani yankuri da faransa ta ce ta yana da matukan muhimmanci domin tsaida aika-aika da sojin siriya da mayaka ke yi kudirin ya buƙaci majalisar ɗinkin duniya da kuma sauran hukumomi su sa ido akan kwashe mutanen da ke a gabashin aleppo da kuma cewa babban sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun ya tattauna da siriya da kuma sauran waɗanda ke da ruwa da tsaki akan shirye-shiryen domin kai masu sa idon nan take kudirin da faransa da rasha suka rattaba hannu a kai ya kai ga dukkanin waɗanda ke da ruwa da tsaki su bari a kai agajin taimakon gaggawa da kuma magunguna sannan da mutuntawa da kuma kara dukkanin fararen hula a kewayen aleppo da kuma siriya bayan haka kwashe mutanen da ake a bangaren da wato da ke da bangaren yan tawayen ke rike da shi a aleppo da wasu sauran ƙauyuka da ke makwabtaka da su fu'a da kefraya sun ci gaba duk da tangal-tangal ɗin da shirin tsagaita wutar ke yi Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. a yau litinin din ne dai za a aka tabbatar da aka bude babi na karshe na zaben shugaban kasar amurka wanda zai tabbatar da zaben da aka yi domin koyo din ne aka sarin wakilan nan za su tabbatar da zaben da aka yi wa hamshakin mai kudin nan sananne a harkar gine-ginen gidaje cewa ko shine zai zama shugaban amurka na 45 a tun farkon watan nuwamba amurkawa sun san cewa donald trump shine zai karɓar gamar mulkin amurka bayan an rantsar da shi a ranar 20 ga watan janairu mai zuwa sai dai kuma a zaben amurka baya kammaluwa da zaben gama gari amma da na sakamakon wasu ɗaiɗaiku na zaben shugaban kasa a jihohin nan hamsin haɗi da babban birnin tarayya da ke birnin washington a bisa tsari wanda ya fi samun ƙuri'u mafi rinjaye a kowace jiha shine ke samun ɗaukacin wakilai wanda ake bayar da yawan ƙuri'unsu kwatankwacin yawan jama'ar da suka jefa ƙuri'arsu a wannan jihar yanzu dai a yau wakilan sun su 538 za su jefa ƙuri'arsu a hedikwatocin jihohinsu 'yan takarar jam'iyyar democrat tsohuwar sakatare harkokin wajen amurka hillary clinton ta zarta trump da ƙuri'u miliyan biyu da digo tara a zaben ƙasa baki ɗaya to amma sai dai trump ɗin ya fi ta samun nasara a jihohin da suka fi tasiri domin ko ya samu wadatattun ƙuri'u har ɗari uku da shida sama da ɗari biyu da saba'in da ake buƙatar ya samu na wakilai yanzu haka dai ana ƙara samun ƙarin kurkucewar dangantaka tsakanin amurka da china sakamakon saɓanin da ke tsakanin su game da wani yankin teku da ke kudancin ƙasar ta china wanda kuma hakan zai kara muni da zarar shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya kama ragin mulki cikin watan gobe cibiyar nazarin muhimman bukatu da harkokin ƙasa da ƙasa ta amurka a cikin wani rahoto da ta fitar ranar sha ga wata ta bayyana cewa china ta mamaye wani bangaren wannan wuri da ake takaddama a kansa da sojoji haka kuma a wani lamari da ya faru kwanaki biyu bayan mamaye wannan wuri da sojoji sai kuma ga shi china ta rike wani jirgin ruwan amurka da take amfani da shi a wannan wuri domin gudanar da wasu aune-aunen kimiyya To labarin juna kenan muka karanto muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar watakila yadda kuka ji a farkon shirin yayin da matsalar satar mutane domin neman kuɗin fansa ta kamari a wasu sassan Najeriya. Rundunar 'yan sandan ƙasar ta ce tana samun nasara wajen kakkaɓe masu satar mutane. Rundunar 'yan sandan ta wato ta ƙasa ta bayyana hakan ne yayin da aka buɗe wani sabon barikin 'yan sanda a Kwantagora da ke jihar Naija. Ga rahoton da wakilin sashen Hausa na murya Amurka Mustapha Nasir Batsari ya aiko mana. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce tana samun nasara a fafutukar da take na yaƙi da masu yin garkuwa da jama'a da ma sauran muggan ayyukan fashi da makami a sassan Najeriya. Sufeto janar na 'yan sandan Najeriya Alhaji Ibrahim Idris ne ya sanar da haka. a lokacin ƙaddamar da ginin sabon barikin 'yan sandan kwartar da tarzoma da aka gudanar a garin Kwantagora ta jihar Niger. Alhaji Ibrahim Idris ya ce wannan bariki na 'yan sandan kwartar da tarzomar Shi ne na 61 a duk faɗin Najeriya kuma bisa la'akari da yadda yankin na Kwantagora ke fama da masu aikata muggan ayyuka yasa suka ɗauki matakin buɗe sabon barikin. Ka san wato wannan wurin, wuri ne is very strategic. to akwai belt, forest belt, da ya san daga zamfara da zamfara Kano, Kaduna har zuwa ƙasan ka Kagan ajiye mu ba nan duk zai takin kiyawa wannan challenge da muke sama wuraren nan. Gwamnatin jihar Neja ita ce ta ɗauki nauyin samar da fili da ma gina barikin gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello ya bayyana dalili. Eh saboda ai ya samu zaman lafiya da suke nan mu ya shafa kuma security na cikin ah, abu mai muhimmanci ta ballan rayuwa da ci gaba in babu zaman lafiya ba su kishi ba abin da tafi duk abin da ake bata lokaci saboda haka in dai ta bangaren su kiyaye duk abin da ya dace mun Allah ya da zamu yi shi daga bisani na ji ta bakin mazauna yankin akan waɗannan baki da suka samu Suna na malam shehu musa tanko kwantagora wanga abu da aka zo aka yi zai kara ma kwantagora martaba menene martaba za a kara sananta yaranmu na uku shine za su samu abin yi sana'a za mu samu social security sunana dr isa adamu wannan abin da ya faru na alkhairi na gina wannan ah, ofishi na eh, yan sanda na kudin zama a karin kwantagora zai taimaka wajen kara zama lafiya don haka zai taimaka kwarai kuma jihohin da suke zagaye da ƙasar kwantagora ko kuma jihar naija kamar zamfara kamar kebbi da kwara da kogi za su amfana daga wannan alkhairi da aka yi tun da farko dai sai da 'yan sandan kwartar da tarzomar suka yi atisayin fareti domin tamna tsakuwa aya ta ji tsoro Ba wanda ya kawo wani ba. mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya to har ila yau a najeriya kwastomomi da 'yan kasuwa sun fara kokawa saboda tsadar kayayyaki da rashin ciniki a kasuwanni yayin da rage kasa da mako guda a fara bukukuwan kirsimeti Gara watan hassan umar tambola daga birnin ibadan na jihar oyo da ke kudu maso yammacin najeriya a yayin da ya rage ƙasa da mako ɗaya a yi bukukuwan sallar kirsimati ranar 25 ga watan disamba da muke ciki na zagaya a jihar oyo don jan tabakunan 'yan najeriya game da shirye-shiryen da suke yi don bukukuwan a lokutan bukukuwan kirsimati dai Za ka ga ana ta ƙawata gidaje shaguna tituna kana shaguna ƙanana da manya suna shaƙe da masu saye-saye maza da mata wasu su don su ba da kyaututtuka ga masoya da 'yan uwa wasu kuma don su sabunta ciki ma har da masu saye sayan kayan abinci irin suna makulashe tanɗe-tanɗe da lashe-lashe sai dai a wannan bukukuwan kirsimati na wannan shekara yana da wuya kamar yadda wasu mutane suka shaidawa muryar amurka the recession affect so many people things were cheaper last year than now tace kushewar tattalin arziki ya shafi mutane da yawa kayayyaki da sun fi yanzu arha farashi ya canja things are changed generally what to buy is even like times two of the price Farashi ya canza gaba ɗaya, komai ya rubaya kuɗinsa. We are not seeing Christmas, we are not seeing any sign. Mu ga wata alamar Kirsimeti ba, to ko 'yan kasuwa sun fara darawa a game da cinikin kayayyaki don yin bukukuwan sallar Kirsimeti. Due to the high cost of the things, people are not buying much, but they want to buy, but they don't have the money. Last year was better than this year. Wannan ɗan kasuwa ya ce, saboda tsadar kayayyaki, mutane na son su saye, amma sun kasa saboda ba su da kuɗi. ba rama tafi bana. na We do not sell since we are just standing here. Ita ko wannan 'yar kasuwar ta ce ba ta sayar da komai ba tun da safe take tsaye kawai sai dai a yayin da wasu ke game fuska a game da kuɗin sayan kayayyakin sallah da kuma ciniki wasu ko dariya suke yi harkunne Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To a Najeriya har ila yau kamar yadda rahotanni da suka gabata suka nuna bayan korafe-korafe da ke bayyana wato da ke bayyana dangane da zargin sakataren gwamnatin kasar Babashir Lawal da hannu a cin hanci da rashawa. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya baiwa babban attorney general Abubakar Malami umarnin ya binciki duk wani babban jami'in gwamnatinsa da ake zargi yana da hannu a cin hanci da rashawa. Wata rubutacce sanarwa da ta fito daga ofishin mai baiwa shugaba Buhari shawara kan harkokin yada labarai Malam Garba Shehu ce ta bayyana hakan. sanarwar ila yau ta ce duk wani jami'in gwamnati da aka samu da laifi a hukunta shi ba tare da bata lokaci ba wannan sanarwa na zuwa ne a daidai lokacin da wasu 'yan najeriya musamman ma na bangaren adawa ke korafin yakin da gwamnati ke yi da masu cin hanci da rashawa a najeriya baya hadawa da jami'an gwamnati mai ci yau kan wannan batu za mu ba ku dama ku tufa albarkacin bakin ku ya kuke kallon wannan umarni da shugaban muhammadu buhari ya bayar na a binciki duk wani jami'in gwamnatinsa da ake zargi da cin hanci da rashawa kafin mu buɗe layukan mu bari mu shakata da wannan waka. Kayan yara gobe na nake ci. Kayan yara na ya canza faɗi yake sha ta na yake ci. Kayan yara na nake ci. In dai na ɗauki ya ganga ta kana na ɗauki 'yan amshi na. Kaga maro kana na zan ya masu zowa ofis koye ofis masu zowa gona koye gona lebura kan hanya koye aiki a yau kowane gumi na yake ci. kaya yara gumi na nake ci. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. to kada dai a manta ana tare da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc yanzu agogo a nan na cewa karfe 4 na yamma ne ramin minti goma sha shida ga kiranmu na farko daga kaduna wani ne kallayi. Eto eh, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kuna tare da Adamu Jeji daga kamfanin fate da ke jaji Kaduna a nigeria Yawa to muna jin ka Malam Adamu Jeji. Ina na dan adawa cikakken dan jam'iyyar PDP. Lalle da muka waye gari da wannan sanarwa daga shi shugaban kasa Alhaji Muhammadu Buhari. Mm. shi ya fiye mana kokwanton dama muna tunanin sai 'yan jam'iyyar mu na pdp kawai wannan gwamnati na shi ke bincike to amma ga dukkan alamu daga wannan sanarwa da aka yi gaskiya mun yi kwanan farin ciki mun tabbatar lalle yaki da cin hanci nan da shugaban kasa yake yi ya nuna da gaske yake tun daga na jikin shi wanda dama muna ta kira muna ta dubiya da irin waɗannan abubuwa da ke faruwa sai ga ya ba antonio janar ministan shari'a ya binciki mutanen nan sannan shi ministan shari'a ya faɗa ya yi aiki ka'in da na'in kar ya sa wani son siyasa ko wani abin na muna nan muna bibiya yau na yi da yan jaridu da dama akan wani abu da ya faru yau tumar da lamun gode malam adamu jeje ga wani kira mun samu daga zaria wane ne kan layi to assalamu alaikum kana tare da musa da garin kwangila ina maka fata alkhairi ya wato wannan al'amari da buhari ya nuna ka ga nuna ma duniya cewar shine adalci dama ka ga a cikin ana raɗe raɗi wannan kokarin da ya ce to idan wanda ake zargi da laifi kaga a ce shugaba ya kokari ya ce a maza maza a bincika to wannan shine adalci shi sa muke ya ba jana Muhammadu Buhari hmm. a yi kokari din kamar wanda aka naɗa din ya bincika a tabbatar ma da duniya lalle lalle haka ne ko ba haka ba ne kaga an huta da zargi su yan adawa saboda yan adawa sun dame mu mun ko mun riga mun yi gaba na gode mun sakon kwangila zaria madalla mun gode malam musa bari mu je jihar adamawa wane ne kan layi hello na adamawa kana jin mu hello na adamawa kana yawo eh muna jinka kana jin yanzu eh, yawa to kadan daga murya kadan dan da kyar nake jinka to gaskiya lamarin da fari ya yi kyau hmm. to ya kamata kuma su yi kokari sai dai baka faɗi sunanka ba na adamawa nake ogan biya ne daga Bali mai gyaran waya. Oh, to madalla mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa da ka Bari mu je jihar Jigawa. Wane ne kan layi? Hello na Jigawa kana tare da mu? Ina ga kaman layin na Jigawa ya tsinke. lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ga kira mun samu daga bauchi wane ne kan layi ana magana da awal mawuz azare to malam awal muna jin ka to alhamdulillah wannan abu ya yi kyau ya dai nuna mana wannan al'amari dai shugaban kasa zai iya gyara yadda ya kamata a kasa hmm. alhamdulillah Allah saka masu da alkhairi kuma Allah saka muku da alkhairi ta sai mu ci amin a malam awal daga jihar bauchi lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ga kira mun samu daga maiduguri jihar borno wane ne kan layi Hello, ni ne Alimodu daga Maiduguri. To, muna jin ka Malam Alimodu. To, gaskiya dama abin da yake faruwa a kasar nan shi Buhari yana aikin shi fi sabilillahi da gaskiya. Mm. akwai 'yan adawa wanda suke korafin cewa wai su suke kawai ake bincika amma mm. ba haka ba ne kowa da kowa ko da ɗan shi ne ko da ɗan shi ne ko da na jikin shi ne in har mai laifi ne dole ya fuskanci shari'a amma baka ganin malam alamud an ɗauki lokaci tsawon lokaci wato kenan ba a ɗauki wannan mataki ba sai yanzu kuma ga lura ana takakkama su ɓangaren 'yan adawa ɗin kamar da suke faɗa? A'a ba a makara ba ba a makara ba wannan shine daidai lokacin da ya kamata a yi ma. To madalla mun eh, gode a ah, Malam Almadu daga Maiduguri ga wani kira mun samu daga Sokoto wane ne kan layi? Alhaji Bello Bauta da kallon Baina. To muna jin ka Haji Bello. Gaskiya tun hawan Buhari bai taɓa yin abin da na ji daɗi ne ba ka wasu magana da yau. Hmm. Domin muna a da da PDP. to gaskiya shirin ya ba zuwa ta binciken mukarrabai ne gaskiya mun ji daɗi sai eh, da za a zato hmm. to kamar menene fatan ku lura da cewa dai duk da ma cewa dai ya ba da wannan umarni to abin da fatan mu dai ya ci gaba da yin bincike kuma muna mai fata alheri Allah ya sa a kare lahiya to sai mu ce amin a malam Haji Bello daga Sokoto bari mu je jihar Kaduna wane ne ya kallayi sunana Adnan dan baiwa daga samuna karamar kuban lere to muna jin ka adnan dan baiwa wato ni babban farin ciki na ga wannan abu eh. jihar buhari ya nuna ma yan adawa cewar yana yin wannan abu tsakaninsa da allah ne kuma ba wai wani ya sa shi ba kuma ba wai wani ya sa shi ba yana yi ne domin allah domin talakawa su mori mulkin nashi hmm. da haka wannan shine nazari na ai wannan shine ra'ayi na kan wannan abu da shugaban kasa yi mun gode a ah, malam adnan dan baiwa daga kaduna bari mu je jihar bauchi wane ne kan layi janar tiraba kasa gulle wane janar jaddu yawa to muna jin kamalan bello to ni dai abin da buhari na ji hmm. daɗin farin cikin haka kuma na mana mar addu'a Allah ta a hmm. dace hmm. kuma Allah ta shi yau shi ne abin da zan faɗa to ba mun gode a ah, malam bello daga jihar bauchi kuma na gana daga mun hannu lokaci ya karatu da kuma ka nima kawo ƙarshen ɗaukan wayoyi na kuma na godiya kwarai gaske da dukkanin waɗanda suka taimaka wajen kira su bayyana ra'ayinsu. yanzu kuma sai labaran wasanni tare da ali mustapha sokoto labaran wasanni Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwa da kowa wannan shiri na labaran wasanni inda yau za mu fara a Najeriya ne inda bayan umarnin da shugaban Najeriya din shugaba Muhammadu Buhari ya bayar sai ofishin babban akawun Najeriya din ya umarci babban bankin Najeriya da cewa ya sauri ya zaro dala fiye da miliyan ɗaya na Amurka wanda in an canja shi a bisa canjin ita bankin Najeriya din kamar naira miliyan ɗari 358 kenan aka ce aje a bai hukumar kwallon kafa ta najeriya ta yi sauri ta biya da maza da 'yan mata duka da 'yan kwallo wanda aka daɗe suna bin wannan hukumar bashi na kudadensu ba ba su ba har abu ya kai ga bacin rai har da ma zanga-zanga ita kungiyar maza din wato super eagles an biya su zunzurutun kudaden ne saboda rawar da suka taka a cikin gasar shiga cin kofin duniya na shekarar 2018 da za a yi yayin da su kuma super falcons wato kungiyar kwallon kafa ta mata kenan aka biya su kudin nan da suka dade suna nema saboda rawar da suka taka muhimmiya a gasar cin kofin afirka na kalubalenka na mata wanda shine karo na goma da suke shiga kuma wanda suka ci shi a karo na takwas za a tuna cewa a kasar kamaru 'yan najeriya su matan suka yi nasara a kan kamaru din a gaban shugaban kasar kamaru din inda suka ce wannan kofi na mata na afirka a ranar alhamis nan da ta wuce aka ce aka biya duka ƙungiyoyin guda biyu kudaden su akalla dai a cewar wata sanarwa da wani jami'i da ake cewa kene chuku yan ya bayar a maimakon shi babban akawun najeriya din to bari mu cilla zuwa birtaniya inda manchester city yanzu ita ce ta biyu a bisa allon premier league wato tebur din maki-maki na premier league na ingila din da maki 36 a sanadin sakacin da arsenal ta yi har su 'yan manchester city din suka kabe ta kansu da ci biyu da daya a wasan da suka yi jiya a can ingila din to wannan sakacin ya sa ita arsenal din ta kare kasa kwarai da gaske amma har yanzu dai chelsea ce farko da maki 43 akan wannan alodin din bayan ita ma nasarar da ta samu na ci ɗaya da babu akan crystal palace shekaran jiya ranar asabar ita chelsea din wasanta na gaba za ta yi shi ne ranar asabar mai zuwa to 31 ga watan nan inda za su kara da stoke liverpool ita ce take matsayi na uku akan allon bayan da ita ma ta samu nasarar cin middlesbrough da ci uku da babu a wasan da suka yi ranar laraba in allah ya kai mu a yau yau ma dinnan ma wato litinin dinnan ita liverpool take da wasan wasanta na gaba da everton to ita arsenal din bayan cin mutuncin da su 'yan manchester city suka yi musu yanzu ita arsenal ita ce a matsayi na hudu akan wannan allen tebur din na maki-maki yan ganas din an ce za su yi wasan su na gaba ne a ranar litinin mai zuwa ran 26 ga wannan wata abin da ya sauka labaran wasanni yau kenan na huta lafiya Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A wannan lokacin na bukukuwan Kirsimeti da sabuwar shekara, Gwamnatin Amurka na nazarin shari'o'in fursunonin da aka tsare ba bisa ka'ida ba a faɗin duniya da kuma iyalan da suka baro gida. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Samantha Power ita ce ta ɗauki nauyin wannan shirin mai taken Free to be Home Political Prisoner Campaign. wato shirin samun 'yancin zuwa gida ga waɗanda ke kurkuku saboda siyasa. Labaran waɗannan mutanen na nuna irin gwagwarmayar da iyalan fursunonin siyasa ke fuskanta waɗanda suka yi bukukuwa a gidajensu amma 'yan uwansu na gidan yari. Ɗaya daga cikin waɗannan shine daraktan shirya fim ɗin ƙasar Rasha, Oleg Sentsov. An kama Oleg a Crimea cikin shekarar 2014, jam kaɗan bayan mamayar da Rasha ta yi, don maida masa martani akan sukan mamayar da ta yi. A shekarar 2015, wata kotun Rasha ta yanke masa hukunci tare da wani ɗan gwagwarmaya Alexander Kalchenka akan suna kitsa har-haren ta'addanci a Crimea a wata shari'a da kungiyar rajin Amnesty International ta bayyana a matsayin shari'a salon ta zamanin Stalinist a zamanin tarayyar Soviet, wato shari'a da yanke hukunci a bayyana jama'a don zama darasi. Heather McGill, mai bincike a kungiyar rajin Amnesty International, ya faɗi cewa Wannan shari'ar na da mashkila kuma kotu ta yi watsi da zarge-zarge masu tushe a kan cin zali da gane azaba. An yanke wa Sensof hukuncin zaman gidan yari na shekaru 20 kuma a wani killataccen wuri a yankin Yukutiya da ke Siberia mai tazarar mil 3,500 daga Kiev babban birnin Ukraine. Tun daga wannan lokacin bai iya ganin 'ya'yansa biyu ba da matarsa. Ɗayan wanda aka kama su tare, Kalchenka, shi kuma aka yanke mashi hukuncin shekaru goma a gidan yari. Akalla 'yan Ukraine guda goma na zaman gidan yari na shekaru masu tsawo a Rasha bayan shari'o'in rashin adalci da aka yi masu. Wasu kuma an yi garkuwa da su a yankin gabashin Ukraine da 'yan aware ke rike da shi ko a yankin Crimea. A wata wasiƙa da Sentsov ya rubuta wadda aka fito da ita a ɓoye daga gidan yari a watan Satumban da ya gabata. Ya faɗi cewa akwai irinsu da yawa da aka kame a Rasha, wasu ma da yawa a Donbass. An 'yantar da wasu, wasu kuma na fatan a 'yantar da su kuma suna jira. An kama of ne saboda yana bayyana ra'ayoyinsa. Ya wakilci dubban fursunoni da ake rike da su ba bisa ƙa'ida ba a faɗin duniya. Amurka a cewa Miss Power na kira ga gwamnatoci ciki har da Rasha da su saki fursunonin siyasa. Ya kamata a ba fursunonin siyasa damar zabar abin imani. ya kamata su samu damar ƙauna ya kamata kuma su samu damar kasancewa a gida. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Yanzu kuma sai labarai a takaice. har jakadan kasar rasha a turkiya a ankara babban birnin na turkiya a yau litinin mai magana da yawon ministan harkokin wajen rasha mariya zakharova ta tabbatar cewa andrei karlov ya rasu a yau sakamakon ciwukan da ya ji zakarov ta ce a yawa ankara sakamakon hari da aka kai wa jakadan rasha a turkiyan andrew karlov ya ji raunuka da suka yi sanadiyar mutuwarsa kuma mun tabbatar da abin da ya faru a matsayin aikin ta'addanci kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya rattaba hannu akan wani kujeri na tabbatar da girke masu saka ido da gaggawa na majalisar ɗinkin duniya a wuraren da ada 'yan tawayen gabashin aleppo ke rike da su a siriya wani yunkuri da faransa ta ce yana da matukar muhimmanci domin da aika-aikar da sojojin siriya da mayaka za su iya yi a yau litinin din ne dai za a bude babi na karshe na zaben shugaban ƙasar amurka wanda zai tabbatar da zaben da aka yi domin yau din ne ake sa ran wakilan nan su tabbatar da zaben da aka yi wa hamshakin mai kuɗin nan sannan ne a harkar gine-gine gidaje cewa ko shi ne zai zama shugaban amurka na 45 yanzu haka dai ana ƙara samun ƙarin sukurkucewar dangantaka tsakanin amurka da china sakamakon saɓanin da ke tsakaninsu game da wani yankin teku da ke kudancin ƙasar ta china wanda kuma hakan zai ƙara muni da zarar shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya kama ragamar mulki a cikin watan gobe to masu sauraro baki ɗaya abin da shirin namu na wannan lokaci abin da ya kunsa kenan sai kuma gobe idan allah ya za ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shiri da misalin karfe 6 agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato karfe 5 kenan agogon ghana yanzu a madadin shi nazir ahmad hausawa da ya taya ni gabatarwa da kuma Jul latest gresham da ta haɗa mana sautukan sai kuma injiniyanmu da muke kira zanga-zanga muhammadu lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc salamu alaikum